biyo bayan bullar cutar murar tsuntsaye a cikin wannan jihar tattawa musamman a gundumar buza da ke gabas maso arewacin birnin kwanni da ma babban birnin yamai hukumomin kiwon lafiyar dabbobi da ke kan iyakan nijar najeriya sun shiga jan hankulan al'umma da daukar matakan hana shigowa da tsuntsayen daga tarayyar najeriya inda ake ganin daga can ne abin ya taso dr isaka aliyu farka shine shugaban ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi na birnin kwanni da ke kilomita biyu kawai da iyaka da tarayyar Najeriya. Nan kasan mu jihar Tawa an ce mana buza an kakane ta amma muna kirar mutane a hattara tunda an ka ce in ka kawo bakin iyaka ya kusa ga laifi kenan kenan matakan da kamata a ɗauka su ne na kiyayewa duk inda an kasan da ciwon na akwai shi a kiyaye ɗauko kaji da can a kawo nan da duk abin da shahi kaji wani kwai ne wani abu kuma ma cikin gida an ka ga wani abu ya samu a guru a zo maza a hudu elevashi saboda a ɗauki matakai bai hana mu ja hankalin mutane su san da ke akwai ta akwai ta tawa akwai ta yamai abin da saurin gare mu kiyaye akwai a dai kowace safiyar Allah dimbin matasa ne daga jamhuriyar Nijar ke kutsawa a sako da lunguna na birane da ƙauyuka arewacin tarayyar Najeriya domin neman kashi ko zabbi ko tantabaru ko talo-talo tare da shaƙe motoci masu tarin yawa da tsuntsayen domin kutsawa a babban birni mai inda farashin su ke halbawa a kowace rana wannan shi yasa ne tuntuɓi waɗansu matasan da ke wannan sana'ar da ma safarar tsuntsayen zuwa babban birnin ya mai, domin jin irin matakan da suka ɗauka domin kiyaye kawunansu al'umma da ma ƙasar ta janguriyar Nijar da yaɗa wannan cutar ta mura tsuntsaye. An mamman da ɗagar ka na sai da kaji nan kasar birnin kwanni. A halin yanzu da mun ji wanga labari to mun ɗauki mataki game da kaji wanda ka shigo mana baki to kaga jiya ma kasuwar gada ka ci mutanen mu na zuwa su siyo amma ja in Allah su ba wanda ya tafi kenan kokarin kare abin da ka shigowa nan cikin kasuwa to farko abin indin muka gane kaza ba ta lai ba mu ga mu sa ta ji ta mai hidda ta gehi ba mu sa ta ciki saboda mu kan kamar sa abin cuta mu da kai amma da yake hukuma ta ta dauki mataki abin zai kare lahiyar yan kasa gaba daya to ba mu jin komi kaji sai dai mu fatan Allah ya sauwaka na shiga da kaji mai to lokaci na insha Allah muna fata Allah ya kasa kyon al'amari a cigaba da kasuwa Usman Adam matakin da za mu faɗi abin da ke shigowa sa gare mu muna ƙoƙarin mu shigowa gare mu wanda an namu na gida na shi da muka yi amfani da shi yanzu hukumomin kiwon lafiyar dabbobi na wannan kasar suna da tanadi na kota kwana game da irin wannan matsalar kuma tuni suka motsa matakan hana shigowar tsuntsaye da ke dauke da wannan cutar a cikin wannan kasar in ji doktor isaka aliyu farka kusan samun mr k tsari ne damu muna da wannan matakan da ake yi suka wannan idan irin wannan cutuka sun samu musamman muna da wani service ke ma soc service officer de control muna da mutum bakin iyaka wanda ke sa ido bisa ga duk abin da shahi kayan dabbobi daga shiga daga hita mutane kamata su su san shi kuma in akwai wata matsala ko da wani ya gani ya zo shaida mishi shi kuma ya gudu ya zo ya faɗa mana eh, shina nan bakin iyaka daga dai cikin gargadin da hukumomin kiwon lafiya na wannan kasar ta janguriyar Nijar ke ci gaba da wallafawa hadda dafa naman tsuntsaye har yayi rumus kamin a ce Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga Tawa a jamhuriyar Nijar.